ya zama a nan an yi maganganu guda biyu ɗaya a cikin wa'azi ɗaya a cikin shayar wanda dukkanin su yi daidai ne sun ban tsoro sun ba wani tsoro kwarai da gaske magana farko malamin da ya tashi aka ɗauki kyauta yana wani magana a ba shi ba mai gabatarwa ne yake cewa idan da a ce mutum ana faɗa mushi wata budurwarsa ko ko ana ba shi labarin wani harkar samun kuɗi to zai nutsu haka ne ko zai nutsu ko waiwaye ba zai ba eh zai samu istigraq din da ake bukata cikin soyayya duk wanda ka gariya ko abin da yake nutsuwa dan shi ba kullun wa lailahu duk wanda ka gariya da da wallahi an sai laila ko na me shauki nufi anan wa kullun wa lailahu wato akwai bawan Allah tabil da aka jarrabe shi da son wata baiwa Allah laila ko wanda in ana masa maganarta to shi nutso duniya yake tattarwa mana dum kawai za ka kama ce yana ganin in kuka ya zo ba za ka gane fuskar kuka take ba sai dai ka ga hawaye in dariya ce ba za ka gane dariya yake ba sai dai ka ga bakin yabu ne kawai amma da su ne sai aka ga ya sauka da kan raƙumin sai ya tsira raƙumin ya fadi ya dinga yankan naman raƙumin yana bawa kare yana ci aka ce kai wani irin mahaukaci ne ya ce kamar yaya me yasa bonar